أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 66 متنينة ثم wa bi tarki rukunin wadala hmm. an gane shi sallah ta baci wa bi tarki rukunin saboda barin rukuni wadala kuma abin tsawo ka shar'in an gane shi ko hmm. kamar inda sallah ta baci saboda barin sharafi kamar tsarkin hadasi ko tsarkin habasi ko su da al'aura ko su zilla da shi masallata ba ce wata dara ka hu wa ba dalabe in ya dul أو لا تدراك الذي تمكن إن لم يسلم حيث آخرا أنا يجمعي دور مسلكوه ولم يكن وعد ركوع أقدا إلى سلام لكن يكو جدا وشينا إلا نسلم أما إن بسلم الله شينا تدارك جينا إن بسلم الله سوى zai riske shi gyara in bai sallama ba shi ne wata daraka hu illa misalli ya yi daruki nai wato ya aikata shi mai sallah wannan rukunin da ya bari amma da sharadi illa misal inda sallama ba haisu akhirun an haisu bagiran da ana bi girman akhirun da karshe karshe na sai tuna lalle ya bar rukuni ko sai shi abin nan nashi to mu hmm. walam ya aqir ruku'an sharadi kenan sannan kuma bai kullar ku'i ba domin in ya kullar ku'i to sai da ya bauta in ya kulla rukudi ta zarafi ya bauta shi na ta ja ce wa ya yakun wani da ruku'in akada firau ira filan fina ima ada tarki wa bi in hina'i ta tari edin wa kasir rija'i inji ji mai da ulmutai wato in ya zan bai kulla rukudi ba to sannan na zai ta da rukunin da ya bari ya dawo da amma in ya kulla ruku'i to shike na hoto awo mi ya kulla ruku'i huwa rabu ra'asin shine dagowar kai wato shi ake ce ma kulla ruku'i to illa da tarki ruku'in sai in ruku'i na ya bari ga wannan raka. to dawowa a rikicin ruku'i ruku'i ya kubci wa bihi wa in ya in hina'i garka a tabi in ya zan ya zo garka a tabi har ya karanta fatiha har ya karanta sura har ya kai ga in ga garku wancan ku ina wancan ka ya kubci ina misali ka sirri kamar inda ba asirtawa gaba gere da cikin sallar farilla har ya kai ga in hina'i to ya kubce da ya kuma asirtawa wata kabiri idi haka nan inda ya bata bara idi har ya kai ga inhina'i ta kurci wa sajdatul tilawati haka nan sajda karatun qur'ani in in ya karanta musumuni mai sajada bai yi sajada ba har ya kai ga inhina'i ga ruku'i to yazo shi sajada ya hoto wa zikru ba'd haka nan tuna ba'ali wajen wajen guda abin nan na guda guda goma na matsala goma na mutane sun ka shanu kai na sun yi suwa muku su wato muna tare wa zikiru ba abu haka nan tuna sashi na sallah wato ya tuna sashen sallah yana cikin sallah wannan sashen da ya tuna na ita sallah wani rukuni da tuna wanda ka sa a yi sajada kamliya ko ba a biya da sauransu dai bayan yana cikin sallar ga to in ya kai ga ihina shi ma wannan ya hauti da wai gara shi wai kamata magaribin alaihi buhu da haka nan kuma inda an ka tsaye da sallar magariba ka gane ko ga limamin rati alhari shi ko ya riga shi tsaye da magariba shi wanga ba Allah to inda duk har ya kai ga ihina'i ga raka'a ta uku ta hauti bai da ya ce bai dawo ya bi وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام an gane shi to shi idan mai sallah ya rauka na gabanin rukuni daga raka'a ta ƙarshe sai sallah ma yana mai itika da sallah ta cika to kaga ta daruki ya huce ko na waccan raka'a ta ta riga ta huce ko to amma ya yi gini in karuwa in ya kusanta walam ya faru min al-masjid bai daga masallaci ba mina da idan gini gare shi ga wannan raka'a da yake a shekar sai shi gini kanta amma ko da ihramin da harba in bai harba a zai zaune zai yau harba da zaune a kai domin ita a siffar sallah wadda ya ce ta in zai harba sai kuma rizam ne domin haka nan a siffar sallah da ke ce ka ka duba ne wa juba alama kabala ha yan karuba ta zakuri a kibar salami da bil'ulfi ولم يخرج من المسجد ومفهوم الشرط أنه إن قال بالعرف أو خرج من المسجد بطلت الصلاة قال ابن النواس الخروج من المسجد طول باتفاق ومثل الطول الحدث وسائر المنشيات كالأكل والشرب والكلام وصلت بنا بإهرام أنية تكميل الصلاة أو وتقدير للدخول فيها ولو قرب جدا وندب رفع يديه عنده ولم تقبل ولم تقبل الصلاة بترك آه الإحرام بمعنى التكبير وأما نية الإكمال فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قال هو تسيلك في الجوكو تو وجل إحرام إنن وجلس له نعم نعم كما دون آيته ya zauna ga irani saboda wannan haya ba sallah amma alal ittifaqi na alal azar guma na dauru shi wa ara tariku salami at-tashahhuda ina tare da kuwa to shi kan wanda ya bar sallama ya mai da tafiya kuwa ɗaya yi bayan ya gama tafiya sai ta haifar kai kai da kilo ne ya ce a ba sallama ba ya da zamna to ne ta assalamu alaikum ta mai eh. ki idu tare ko sala wasa je kuma ya su jada dan ta tashi ne da yau eh. wa in ya haraba an alqiblati ko lalle ko yayi idan harafa in ya kauce an alqiblati gaban alqibla in fara ka firan saboda wannan badiya ne badiya tarikul julusul awwal kuma ba wanda ba zaman farko wanda ja ya dawo amma illam farikul ardi bi dai yana in da rabar kasa da hannuwa ne ko ba sai yi da goya ne mun gani shi ko yarji o tarikul julusu awwali illam yafariqu bi yadayhi al arda وركعت وركبتيه فيه سبع فرضا سورة بكرة أقول الله تارك الجلوس الأول يرجع إلا يفارق العدد يليه وركبتيه فيه سبع فرضا سورة بكرة ما لا ينسى عن الأجل يولد فارق بيدين فارق rukuba ta yi da yi faraka bi ida rukuba ta yi faraka bi ida ya dai ma rukuba ta yi faraka bi ida rukuba ta yi ma ya dai wa rudu la da ma awul umar faraka al ard bi yadayhi wa rukuba ta yi fala yarji hadha huwa sabi ثم زوج mm sai karatu ne ke biye dai horo kuma sai ce wala su su in ku ba haka ba wani da wala ta kuri to ba ta ɓaci ba yana raja ya dawo wato kenan in bai rabu da ƙasa da hannuwa ne da goya ne gaba ɗaya ba in ya dawo babu su jira da shi na ce shi abdullahi ke cewa wala su fi ta hinjala mm. iz amdu salatu laysa mubdila wai tashi ne da dore yana yana kan ba babu sujada saboda wannan ta ne domin ko da ganga an kai sallah ba ta baci to mu zo wala kalla ko ko da kuwa ya tile wata bi a huma mumuhu ko amma in liman na mamunan sun bi tojen dawo akan wajibi wasa jada ba a da ya yi sujada ba'adiyya saboda ya ƙara tsayi ina misali ka nablin kamar wanda ya tashi daga raka daga abin nan ga nafila daga raka abi da mantuwa ya raka abi shi ita ya sallama sai ya tashi amma lam a ƙir salisata lam ya aqir salisata bai kula ta uku ba sai dawo eh, babu wa illa in ku ya kulla ta uku kammala arba'in muna tare ya kammala raka abu izu huwa fi nahil ku wa in ya yakun salasatan qad aqada kammala arba'in arba'an li qawlin wujida يرجع في هذه أي مبتلى وفيه ما سجوده قبل جلاله shi wa abdullahi to in ya riga ya kulla ta uku to kammala arba'a, li qaulin wujida don an samu kauli an ce na raka a hurkuɗa ka yana sallamawa to tunda wancan kauli ya kubcin kuma wancan amma wa fil halisati mudulakan mudulakan kana cin mujjala ko san da yace ruju'u fiha wa fiha mujjala mujjala mudulakan na amma inda ta biyar na tashi dawa zai don babu kaunin da ke ana raka'a biyar biyar ko akwai to dawo hmm. wasa jada kabla hutu ya jira kabliya fi ma cikin waɗanda da inda ya kammala wato hudu da inda ya tashi ga tabiya wa tarisun ruku'i yarju qa'iman mun gane wanda ya bar kuɗi shi kuma yarju ya koma ƙa'iman tsaye wani diba an yi ƙara'a an so ɗan karanta ɗan wani abu hmm. alika roko da ƙa'iman raja wa da mudawdiban lahu yanzu hmm. bu an yi ƙara'a min shi qabla hidadihi bi shay'il hmm. wata alika roko ɗan dabar kuɗi, raja ƙa'iman. da ya yi ya zauna ya ce ya komi sai miƙe zai da ya karatu gama sai ɗaya a sujada sai da ya a sujada sai tuno bai rukuni ba to a za a sai an ka raja a ƙa'ima ya koma tsaye wata rikar ruwa ƙa'ima raja wanda ya bar ku ya koma tsaye to amma shi wani abdullahi ya ce wa rabuhu ɗora kowa ce daga sujada ya abu da wudiban sai ya ɗora tasowa dudduke dudduke tashin wanda ya gaji ya noma dudduke dudduke eh? wanda wanda ya ɗora ƙirƙirin mutane kuye don kare kada ya waɗanda ɗauka ‘yan noma su ƙware shi ya an haka kawo dawo an kace a ce adamu hura in zai miƙa a cika miƙiya ruhe ka zuwa bai bai to haka nan masallacin da ya bar ku kai sai suwa dudduke dudduke dudduke dudduke dudduke a ta lahadar in ya ta to sannan sai sai tafi miƙe in ya miƙe an ya karamin an so ya karanta wani abu na qur'ani domin in za a sai an gama to shi na zai

وشجرة يجلس وشجرة سان الجلوس يرجو لا سجدتين من قيام يوقئ تو وشجرتان يجلس in mutum ya gama karatu duka ya ruku ya dago ya tesa sujadu ya tesa sujadu sai sujada guda da ya guda sai miƙice sai da miƙice ya tsaye sham sai tuna guda sai jalisu da nan sai koma kan la'alla in aka ƙari karatun fata an kai rubu an ka ɗago an ka sai za a sajadu in an kai sajada guda in an ka tafi kame a tabi ana ne to shi na zai da tsaye zai zo su zamna in ya zamna na sai ya kai goshi ne ƙasa sai komi zai tafi da to amma inda sajadu guda duna da ya gama da ya rubu ya ɗago ya ta yi sajadu duka ɗaya sai ta zo bai sajadu ba na ganin harkokin sun fita mai kai du'a ɗaya ya ta zobe sajadun dumba sai ko mikiya sai tuna to mikiya biyu ko har rasa jidar eh. dan nan sajar da aka rakuwa ya yi kwarai ila da sai eh, ba da sajadun guda da su ba mikiya biyu ko daga tsaye ya fi haɗuwa awo to gazi mai mutu sarbe bai hisabi yake mara sai da teni wani da magaruru kurru faƙar kurru sai an ciki aka mazin mun jarawa da shi wani da magaruru kurru faƙar kurru an gani tuwa tsara wani da magaruru kurru faƙar kurru

كأبسه متفقا علانيا يزيل ناويا لجبر الأولى ثم سجود بعد قبل هلا وبدل بأربع سجدات وتروكة من أربع سجدات الأول كذلك كميش سنة تالي لا يجبر ركوع من أولاه بسجود ثانية سينا shi Allah shi ko zai ce la yabaruku wa min ulahu ay indana man fi sajadatahu bima talahu min sujudi saniya ka aka akasihi muttafiqan alaniya yanzu yana wayar da jabril ula thumma sujudu ba'du qablu halla wa badalat bi arba'in sajadati matarukatin min arba'in rak'ati al-awwalu salatu saniya to shina shina shina yabi darurin suna dai a can kan to la yajbaru wa la yajbaru bai tsoro ruku'u ruku'u na ula ko raka'a ce ta farko bi sujudi da sujudi sani ke abin nan na ka ta to amma inda na gumbu ma ma'ashirin malikiya ila ta ai inda na man fi sujudi ta ya tsora shi bi ma lafa bi sujudi saniya kasi kamar na ya basu jira ta ya bar kushi tsarin da yake shi gobe musulun zai to zai ce wala yajuwar rubutu kulahu bi su judu sanidi a nan da ya karbara harma ga sallah ta azhar sai tsaye karatu da ya karatu ya gama sai su ya rufu da ya rukuni ya ƙare sai ya sai sajada sai ya mace da ko guda ba sai ya miƙi ke tsaye da ya miƙi ke tsaye to ya karatu ya gama sai mace bai rukuni ba ko guda bai rukuni ba sai ya gangara ya sai ya sajadu da ya sajadu ya zama yana ta ya sai tuna asha ya ce wacce raka a ta farko ita ta nuna mata hukuni amma ba ta ita to bari ya haɗa da wata ka a guda shi abdullahi ba a haka nan shi na mai ba a haka nan shi halilu bin mun gane karatun ba a ganin iya ɗauki waɗanda ya daki in daki da samar ka a ba to ba a yin haka nan ga malikiya kai ce ah, shafiya suna yi sun da kira bu komi ban ji ba komi bai da komi to yanzu ka abin da zai yanzu da na wayan da jabal dula sun ba su dudu fawo kabla halla yanzu abinda za a yi wadda ta farkon ga da ya bar marufu'i ya zo yana to sai shi ta jaddu da niyyar dorin wata raka ta farko yanzu kira raka a guda tun da dama ya mata wuri ta ya mata rufu yanzu magana a yi ta ya a batta ta zuwa kai duwan wanga kiti a hanga ma ya kari rikicin biya wa baɗala da arba'in sajadatin min arba'in raka'atin alwal wa raj'atu salisatul ula dubulaniha li fazil wa imami mun karatu wa badala sallah ta bashi bi arba'in sajadatin da sajadu guda hudu min arba'in raka'atin da garka guda hudu lubati al'uwani, sai da ya salla a zahar da kawai na shi guda hudu gaba ɗaya shi na zaune a ta ta ƙarshe ta sallama a sai tuna ko wata raka a sai da guda yi ko wata raka a sai da guda yi mata wa baɗala bi arba'i sajadatin min arba'i raka'atin al'uwali al'uwar su sun gabaci na kawai uku na baya duk sun baci don mi don sun mahalatta da rukin zahudi sunan wagga ta ƙarshen da ita a ta farko da su yi ula wata sun fana da sai ta koma ita a ta farko wata sun ita inganta na ta aita da amfani duk sauran amfani da na za su rukwaya a'a wannan ayin in ka komo in ya raka'a ɗaya, ya yi du ko wacce ya mace mata sujada sai ga ta biyu sai tuna to raka ake sa ne su gura don ga ta biyu ta kuma ta hutu in ya raka guda uku ya mace da sai ko wacce guda guda raja ake sa ne su gura hmm. in ya yi hudu ita ta kuma gula wadda su fana ta muna tare ko? Hmm. Hmm. libula saboda bacin don ta baci lifazzin ga wanda a shi dai wa imamin da liman wa in shakka fi sajadatin lam yajri mahallaha ha masallaci na sai shakka da sajada da san ina na sai ya baro ta ba shi dai yana ganin shi sajada da ya barta na ga raka a farko ko ya barta ga abin nan duk dai ba san bajansa ba to sajada ha sai sajada sai sanan inda tuna zai a tawa zuwa zai kamar ah, Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa yanzu insha Allah wanda zai mana addu'a ne mana bakar umar